بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمى أولنا لنا تابو مشاكرة وتر رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai lissafin nasara muna ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba ku manta ba muna cikin suratu ma'ida haka ne na yanzu ake sanar da ni daga cikin uwa da suka samu bakuntar wannan majalisi namu akwai wanda dama da ya fa mana memba ne amma ba laifi mu kara jaddada isuwar tsohon sakataren majalisar malamai na ƙungiyar jama'a islamu gida wai kamata suna na tarayyar najeriya baki daya kuma babban limamin masallacin juma'a na rini college sheikh umaru hassan muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai shugaban yan kasuwa alhaji adamu mai shinkafa shi ma ya halarci wannan mazaji da sauran yan uwa muna addu'a allah ya saka kowa da alkhairi yanzu nan sarkin izalar jihar kaduna alhaji tukur isa yake sanar da ni cewa wani bawan allah ya ɗinko kaya kaftanai na marayu set na ɗaya har set sittin ya kawo fi sabilillah cewa a raba wa marayu bayan Allah su samu kayan da za su yi sallah da shi na cewa ne ne yake shi ma bai san shi ba amma ba matsala Allah ya san shi ko bai san shi ba to Allah ka saka mashi da alkhairi ka yi wa zuriya sa albarka ka sa ya gama da duniya lafiya hanyar da yake bi ya samu wata alkhairi Allah ya ƙara budawa abin da ya shigo hannu Allah ya tsare dan da yayansa za su zama marayu shi kuma Allah ya kula da yaran da kansa wasu sun sha kashin ruwa jiya to Allah ya sa ya zama kafara baki da ni dai cikin taimakon Allah na sha Allah raba ko za ka tura mana yadda muka fara <laughs> إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله بدأ كسركي ya ce inna lalina Amadu, lalle waɗanda suka imani zai mun fara tattaunawa kan wannan aya abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda da wasu daga cikin maluman tasiri suka ce salman farisi sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi addinai da yawa kamin ya dawo madina mun taɓa magana a kansa a wannan majalisi to sai yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manyan maluman yahudawa da nasara waɗanda ya zauna da su ya ce ya rasulallah ashe a cikin su ma akwai mutanen kirki ya ce na zauna da wasu maluman yahudawa waɗanda mutanen kirki ne suna san Allah suna da gaskiya ga amana kuma duk da su ganka ba suna kaunar ka a wajen su sun suke ban labarin zuwanka. akwai wasu malaman nasara da na zauna da su mutanen kirki fada fada ne na kiristoci amma mutanen kirki masu amana masu rike gaskiya kuma suna kaunar ka tun kafin ka su suke ba da labarin zuwanka shi to yanzu irin wa'annan ya matsayin su yake kamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai ga wannan aya ta sauka Allah madaukin sarki ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladina hadu da yahudawa wasabiuna da sa'ibawa wan nasara da nasara man amana billah duk wanda ya imani a cikin su da Allah wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai to waɗannan fala kawfin alaihim wala ya yahzanun babu tsoro a gare su sannan ba su da bakin ciki wanda aka ce bai da tsoro bai da bakin ciki na zai tafi kenan zai zai tafi aljanna duk wanda ya zo mutuwa ya samu wannan bishara eh? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah madaukin sarki ce inna ladina qalu rabbuna Allah lalle wadanda suka ce Allah shine sun mu sannan suka tsaya ƙyam suka kiyaye dokokin Allah Allah ya ce irin wa'annan mutane ta tanazzalu alaihim mala'ika yayin da suka zo mutuwa mala'iku za su sauko musu mala'iku rahama za su zo su same su a lokacin da za a karɓi ransu sai su ce musu Allah ta kafu kada ku ji tsoro ba abin da zai same ku kada ku firgita kada ku razana Allah ta kawo wajen masoyin ku za ku ci wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki wai me za ku bari a duniya ya matan ku za su kare ya yayan ku za su kare a kar ku yi bakin ciki promotion za ku samu aljanna za ku ci wa abshiru ku yi murna ku yi farin ciki muna muku albishir da ne bil jannati allati kuntum tu'adun da aljannar nan wacce kuka kasance ana muku alƙawarin ta in kun bi Allah tun daga nan duniya sai malaiku ce na halu aure ya kun fil hayati duniya mu ne waliyanku a rayuwar duniya wa fil akhirah a lahira ma mu ne waliyanku in ji wa in ji malaiku sai sai musu wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum in kun shiga aljanna duk abin da ranku ke so akwai shi a cikin aljanna har da ma abin da ranka bai sani ba ba zai so har da abin da ranka ma bai sani ba balle duk abin da ran adam ke so akwai shi cikin aljanna wala kun fiha ma tad'una duk abin da kuka yi da awasa kuna bukatar shi nan da take kawai za ku samu bambanci tsakanin aljanna da duniya ke nan. duniya kaka yi yin burin abu amma baka samu ba ko kana gani ka hakura gidan ina ma ina ma kullum a ina ma kake eh, balle an samu wanda bai san Allah ba yana tafiya kan hanya sai ga wani katon fili a bakin wata babban kwanta a wani wuri mai tsada ya girgiza kai ya ce ina ma a ce filin da nawa ne ina ma ina da wata biliyan da a kawo ina ma in sa abin wani zane gida da dukkan duniya nan babu iri shi ina ma in an gina gidan ya kalli nan ina ma ya ce na fasa ba ma nan zai kalla ba ga inda zai kalla duk wani haukan da yake mai ba zan waye da jini ba ko bai da kwandala wata gina bai karya ba duniya ke da gida ina ba aljanna da kace ina ba in samu kaza ga yana a gaban ka an gama ne wala kun fiha matan da gona ke Allah ya ce nuzula wannan liyafa ce ta tarbar baki liyafa ce ta ne tarbar baki ita ke so nuzul wane ne shirye liyafar aka ce min gafurin rahim maimako a ce min Allah daga wajen Allah wato domin a nuna maka ya ake suka zo sai aka ce min gafurin rahim daga mai gafara nan mai jin kan wane ne mai gafara mai jin kai ne Allah madaukakin dan a nuna maka kamin su zo sai da ya ta mu ya jin kansu sannan suka iso nan sai aka ambace shi da wannan siffar sai aka ce nuzulan min gafurin rahim to duk wanda ya zo mutu aka ce ba tsoro a gare shi ba bakin ciki to wannan dan aljanna ne kenan Allah madaukakin sarki yace da masu imani cikin al'ummar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sai aka kira mu da allazina amanu me yasa al'ummar annabi ake ce mata allazina amanu masu imani saboda duk al'ummar da aka taɓa yi a duniya wannan al'ummar ita ce kawai ta yi imani da dukkan annabawan da Allah ya fi amma sauran al'ummar gaba ɗayan su sai ka samu akwai annabin da ba su yi imani da shi ko amma mu duk annabin da Allah ya taɓa turowa mun yarda da shi ko ba mu yarda da shi ba sannan mu ne muka yi imani da duk littafin da Allah ya taɓa saukarwa duk littafin da Allah ya taɓa saukarwa mun yi imani da shi so mu kaɗai al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu muka samu wannan cikakken imani ne faɗi shi yasa mu aka zo kiran mu sai a ce mana me allazina amanu shi yasa Allah da kansa ya mana jinjina tare da annabi mu gaba daya yace amana rasulu bima unzila ilayhi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi hmm. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وتنن جنجنة الله يكي ونن النبي دع الأمر قبل أنت الله يكي آمن الرسول منذ يا إيمان شين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه دع أبن لك سوكا مشي من ربه لغزه وبيجنسا shi kadai wal mu'minun haka su ma mu'mini su yi ne sun yi imani da abin da manzon ne ya imani da shi sai Allah ya ce kullum kowanne ne a cikin su daga manzon zuwa masu imani amana billahi shi ya yi imani da Allah wa mala'ikati ya yi imani da mala'ikun Allah wa kutubi ya yi imani dukkan littafan da Allah ya saukar wa rusulihi ya yi imani da dukkan manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko babu wani cikin mai imani daga al'ummar wannan manzan da shi manzan da bai imani da wa'annan ba ba nan suka tsaya ba suka ce la nufarrin gobe da ahadin mai rusuli babu bambanta ɗaya daga cikin manzanni mu ce wani cikin annaba ba mai dare shi ba yanzu a musulunci ka ba baka yi da annabi isa ba menene matsayin ka ka kafurta in kace ba baka yi da annabi musa ba annabi yahudawa a me matsayin ka ka kafurta shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu kadai muke da irin wannan imani a duk al'ummar da aka taba yi a duniya Allah ya ce wa qalu da annabin da masu imanin ga abin da suka ce me suka ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun biya Allah mu ne masu sami'ina wa ata'ana ha yahudawa sun ce sami'ina wa ɗara من الذين هادوا يحرفون الكلمة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم نعم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Allah ya ce min allazi da haru daga cikin Yahudawa akwai waɗanda yi har risunar kalima amma wa suna caccanja kalmomin littafin Allah daga bigirinsu akwai waɗanda daga cikin yahudawa min allazi da hadu yi har risunar kalima amma wa wa ya ƙoro na sannan za ka yi suna cewa sami ina mun ji wa a sai na amma mun saba amma wannan fa yahudawa ke hmm. A ah, sahabban annabi musa mu kuma sahabban annabi da suka ce wa qalu sami'na wa ata'na akwai bambanci ko babu bambanci the different is clear su suka ce sami'na wa ata'na amma mu sahabban annabi mu suka ce me sami'na wa ata'na a tarihin duniya ba taɓa yin annabin da ya yi dacen sahabbai ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ku ji aka zage su hankalin mu ke tashi kuma kana zagin su sai mun ba wa'azi ko bayan mun wa'azi sai mun kara maka da addu'a mu ce ya Allah mai zagin sa sahabban nan Allah ya sa sai ya shawo kwana ya kare ke cife da sai da ayatul lahi ko sai وقالوا سمينا wa ba'ana bayan sun ce samina wa ba'ana duk da haka kuma cewa suke gufura na kamar neman gafara ka ya Allah gufura na karamba a mutum suke samina wa kaina ba suka ce samina wa ba'ana kuma sai suka karshe gufura na ka rabbana ya ubangiji muna muna neman gafara kaji mutane masu tsada ya Allah ya zuwa gare ka makoma take to irin wannan imanin da muke da shi shi yasa a duk tarihin duniya duk inda karanta qur'ani da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu nuni da kaji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to wannan al'umma ita kadai ce da wannan kima shi yasa shi kuma Allah ya dauki wannan sunan ya bamu ya Allah muna maka godiya ka girmama mu ya ubangiji Allah ka kara tare mana imani Allah ka sa mu rayu muna masu imani in za ka karɓi rayuwar mu ka karɓi ranmu da imani dama ba mutuwa ce abin tsoro ba ta biya lahira ba imani shi ne abin tsoro ba mutuwa ce abin tsoro ba ka mutu kana mushiru ka mutu kana gingiri da san bidiya ka mutu kana wani allah su shaɗa to an faɗa bala'i shine innal ladina amanu an gane innal ladina amanu sai aka ce wallazi da haru da yahudawa mun san yahudawa su ne mutanen annabi musa alaihi salam me yasa ake kira su yahudawa me yasa ake kira su yahudawa mu mun ji nirin da yasa ake kiran mu me masu imani na amal ko to su ne yasa ake kira su yahudawa malamai su yi magana uku magana ta farko suka ce ai kalmar yahudanci an samu ta ne daga alhawa datu alhawa datu mene ne alhawa datu shi ne almawaddatu yahudawa can asalin tarihinsu kamin su bijire wa dokokin allah allah ya jefa gaba tsakaninsu masu soyayya ne tsakaninsu da bai hude in ya ga bai hude kamar ya rubuwa kamar ya goya saboda wannan kauna da ke tsakaninsu ake ce musu ne yahudawa to amma sai aka yi musu wa'azi suka aiki da wa'azi shi kuma kin aiki da wa'azi matsalar da yake haifarwa shine Allah zai jefa gaba tsakanin ku domin da Allah ya ce fa nasu har zammin ma zikiru bihi sai ce fa a garaina من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة السؤال الله ليتي ورسو حزا لما ذكر به أم سؤالي أما ومن الذين ومن الذين هادوا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يقول أنا أنا من الذين قالوا لنا نترى أكلنا مثالا. نعم أيوه من الذين نعم. duk lokacin da al'umma ta zama an mata wa'azi sai ta kike aiki da wa'azi me zai same ta shi ne fa garai na bai da hukumar adawata wal bagaba ila mai qiyama Allah zai jefa gaba tsakanin wannan al'umma har zuwa ranar na alkiyama yahudu da basu yi aiki da wazi ba abin da ya same su kenan nasara da basu yi aiki da wazi ba abin da ya same su kenan mu ma idan ba mu yi aiki da wazi ba me zai same mu abin da zai same mu kenan yanzu da kake ta ganin gaba tsakanin mu na wannan ayar ce akar magalla ba daidai bane wannan ayar na'am karatu mana ita dai ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به لا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين نعم abin muke nema shi ne fada su har zamin ma zuke bihi fa a gare na bai da hukumar adawa ta wanda zaba ila wani kiyama wacce Allah yake ce da min allazina qalu inna nasara eh ina fata fahimci wannan abinda da ayata ke nuna mana al'umma idan take aiki da ne Allah zai mata zai jefa gaba tsakanin ta to wannan shine bala'i da ya samu yahudawa da suka yi aiki da wa'azi Allah ya jefa musu gaba nasara su ma za mu zo kansu su ma abin da ya same su kenan da suka yi aiki da wa'azi Allah ya ne ya jefa gaba tsakanin su har mu yanzu da kaga muna ana ta gaba tsakanin al'umma musulmi rashin aiki da wa'azi ina ne jawo da za mu yi aiki da wa'azi ba za a sake samun rigima tsakanin al'umma musulmi ba ina fata an gane wannan to kasancewar yahudawa da akwai almawadda tsakanin su shi yasa ake kiran su yahudawa an gane wannan magana ta biyu shine suka ce kalmar wato yahud yahudanci ta samo asali ne daga attauba ta samo ne asali daga kan kalmar attauba menene attauba shine tuba shi yasa a cikin suratul ara Allah ya ce wa kana Musa eh dauko daga farko واختار موسى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا نعم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء نعم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآخرتهم ويؤتون زكاة والذين هم بآياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون annabi Musa yana magana da Allah yana magana da wa da Allah yakan je karɓo sako sai suka ce su suna so a je da su kaji matsalar yahudawa sun je an je da su annabi Musa ya ce ba magana ku bari ne ne izini wajen ubangiji annabi Musa ya ce ya ubangiji inda nake zuwa wajen dutsen nan ina yin magana da kai mutanen da nawukan gararu ne sun ce su sai an zo da su su ma kunna. ina neman izini Allah ya ce an baka izini ka zo da su annabi Musa ce to a zaɓi masu hankali dattawa sai da aka zaɓi guda saba'in guda nawa mutum saba'in aka zaba shi ne waktara musa ƙaumahu saba'in na rajulun da miƙatina da su za a je miƙati inda annabi musa yake magana da allah aka je da su bakin miƙati annabi musa yana magana da ubangiji sai ka ce kai mu ba mu gane ba ya ba mu gane ba in dai da gaske ne to Allah ya fito mu gashi lamar shi mu gashi kurkuru ne da wannan duk da barbaru ba shi zuwa nan da ana sahaban annabi malaika jirgin ma za su yi cewa annabi nuna musu wai sai an nuna musu Allah irin iri sun yi wannan magana da suka faɗa ubangiji ya yi fushi nan take wata irin girgizar kasa da tsawa ta kama su gaba ɗayan su guda saba'in da suka zube matattu a wani Allah ya ce falamma aka zarhum rajafa yayin da wannan girgiza da tsawa ta kama annabi Musa kuma hankalin sa sai ya tashi domin wayannan saba'in su ne masu dama dama waɗannan su na tsatsun kenan irin su abubakar da umar da usman da aliyu da abdurrahman bin auf da dalhatu bin ubaidillahi shi ne shi a wannan lokaci su ne masu dama dama idan aka ce wa'annan sun mutu to farko da ya koma ya ce wa jama'a ne ya ce na je sun yi karambani yadda aka yi su to ma zai ƙara imani ne annabi muka kuma hankalin sai tashi ga wata jarabawar ya ƙara farawa shi hankalin sai tashi annabi wuta yana kuka yana rabiya bangiji laushi ita ai da ka ga dama a halatta hukumin kan da ka halakar da su tun mu zo na tun da kai ka san an zo na zan faɗa da ba ta ka bari fiye so na ba da ta ka ta halakar da laushi ta halakta ho ni ne ma yake gada ma kada ya hada wa hadda ni ka halakar da ni A Allah a tuguri kula bai ba ba Allah su faha umita ya Allah za ka halakar da mu saboda abin da wawaye ciki mu suka aikata wa'annan su ne masu dama dama in suka mutu na koma to gaba ɗaya ko ni watsewa zai ya ce ai wannan magana da suka faɗa eh, in ba kuri ba ne illa fitnatuka face jarabawar da ya Allah tudillu biha man sha. ana batar da wanda kaga dama da ita wa tahdi man ta sha. kana shirye da wanda kaga dama anta waliyuna ya Allah banda kai bamu da kowa shine ma'ana anta waliyuna faghfir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu anta khairul ghafirin kaga wasu sifofi na hamar ubangiji da annabi Musa yake jirwa anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin ya ce wa kubla na fi hadihi hasana fi hadihi duniya hasana ya Allah ka rubuta mana abu mai kyau a cikin wannan duniya ta mu kaddara ka mana kaddara ka kirki ya Allah kaddara ta abu mai kyau kar ka kaddara mana halaka da bala'i ya Allah wa kubla na fi hadihi duniya hasana wa fil akhirati haka a lahira ya Allah inna hudna ilayka ya Allah mun tuba zuwa gare ka inna hudna ai inna tubna ilayka sai ce ina hudu to daga wannan kalmar ta hudu na daga na aka samu yahudu aka samu ne yahudu ko kuma sunan ya su ne suka mazaba yan mun tuba yanzu nan za su tuba yanzu za su koma yanzu za su tuba yanzu za su koma amma wa ya fara amfani da kalmar annabi Musa alaihi salam da ce inna huduna ilayka ya zaka gane wato sun zama ‘yan mutu ba, ya ka kalli gobar mai da suke da adamin musa. Allah ya ce wani kada a kazna, wani kada a kazna ala fir'aun na bisini na wani kusin minas kamar wa shi la’allahun yadda karu. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين إيه. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر والرمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين bari ku je Yahudawa ta gane bai rude matsala ne sunan ƴan mutunan ya dace Allah ya ce a laqad akanna ala fir'auna bis sinina hakika mun kama yahudawa mutanen fir'auna bisinin da shekaru na yunwa wa naqasin min samarati da kuma tawaya ta yayi tatuwa me yasa muka musu wannan la'allahum yadhakkaru ko za su Allah ya sa abinci ya bushe itatuwa suka bushe aka yi rashin ruwa yunwa ta addabi al'umma karshe yahudawa ma abin ya zafi suka ce to mu je mu samu mutumin nan waye mutumin annabi mu to kaga hadin da muka shiga in dai kai annabi gaskiya ne roƙa mana Allah ya yi wannan musulman. in Allah ya yi to za mu yi imani domin ta mu abin da muke gani wannan musifar, kai ne ka jawo ta kai ne kai ne ka jawo ta shi yasa qur'ani mai girma yake duk sanda wani abin alheri ya same su zai ce wannan nasu ne amma idan bala'i ya same su kuma ya ɗaya rubin musa wa man ma'ahu yace annabi Musa da jama'a da suka jawo kamar da yan bidiya suke ma'anin sunna a Najeriya da wani bala'i ya faru kawai sai ka ji nake gefe malam dan bidiya to ai da ba tun daga lokacin da wahabiya wannan suka shigo duk wani bala'i ya shigo sai a ce wahabiya ne sun wani ne muka jawo ba ka yi faɗa ba mu da muka ce kana bauta kowa sai Allah muka ce a kaɗaita Allah to amma duk bala'in da ya faɗo sai a ce ba ya jawo sai a ce mu ne muka jawo sai a ce mu ne to haka yanzu wannan dole muka jawo da bai hude bai hude su wa kamar faɗi wannan magana kakannin sa suka faɗa yake mai kawa shi ya ɗauka musulunci ne bai san yahudanci ne yake yi amma idan aka samu ruwan sama a ce wannan kuma mu ne dama an ce wa Allah wata kamo ana dare ka dila kai na kuma amma idan aka shiga bala'i aka rasa ruwan sama eh, ko wani bala'i ya auka al'umma sai a ce to ai dama tun da waɗannan yahudawa masu zagin waliyai suka zo muka san bala'i zai sauka a najeriya ai dama allah ya faɗa man adali waliya faɗi a zan turu bin harbi gaskiya ne Allah ne fara hadisin kursi duk Allah ya ce duk wanda ya gaba da wani yana to ya shirya ni da shi ina ba shi sanarwa ya shirya za mu fara yayi gaskiya ne amma a wannan al'ummar gaba daya waliyan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya wayi shugaban su sai da Bakar ko akwai wanda sai ko akwai wanda ya kai sai da Bakar wani kaka duk waliyan da ake magana da akan a wannan abu ai ba wani annabi a al'ummar manzo Allah ko banda shi annabi kawai yadda ake da su a duniya gaba ɗaya a wannan al'umma akwai wanda ya kai sai na abubakar wani shaka sai shi ana zage shi ko ta zage shi aka rama kallahu ne yasa baka ce su suka jawo nan ruwan ba tun da zagi wani ne ya kawo sai da umar wali ne ko ba wali bane akwai wali da ya kai shi ai shi ana zage shi ko ta zage shi aka rama kallahu ne yasa baka ce sun jawo bala'i Aisha matar annabi wali ya ce ko ba wali ya bace hamsa matar annabi waliya ce ko ba waliya ba ce masu bakakken hulan da suna zagin ta ko ba sa zagin ta me yasa baka ce sun jawo bala'i ba sai mu da muka ce a bauta wa Allah shi kadai a girmama annabi a masa salati a masa biyayya a bin sunnarsa a girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce su suka jawo rashin ruwan sama da duk bala'in daga gani su ne suka jawo da can kamin a kullo da su ba an gane karatu ta ma ba laifinsa ba ne yahuda suka fara fara a annabi musa kashe sai suka annabi musa ya ce ya allah ya yayi muku bala'i na da su imani allah ya ce a yayi ruwa ya zo muna ta yi kyau abinci wadata annabi musa ce to alƙawarin da kuka ba suka ce kai saurara dama fatan sihiri ne kai muka shiga bala'i muka zo muka roƙe ka kawar wa da sihirin naka dan kai da mu wannan ba zai samu imani da kai ba ma ma ta atina bihi min ayati babu wata aya da zaka zo mana ita litahara na bi hadu ka sai ce mu da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce to fa ma na hadu laka bil mu'minin ba za mu imani da kai ba wannan magana ta ƙara fasata da ubangiji Allah ya ce fa na alaihi wa sai muka turo musu wani irin mamakon ruwa ruwa ya cika su gaba daya aka turo musu tsunami su aka fara musu layi to ba yanzu bala'i ya yi bala'i ruwa ko ina su dai bai kai tufa tufa ba amma na zamani a annabi dubu amma su ba tufa da musamman da aka musu da fasika abin ya yi bala'i suka ce ya kai annabin Allah mun gamsu yanzu roƙa mana Allah ya yi ba imani ba ne zamu ce ya Allah wai ne yahuda sun ce yanzu za su imani Allah ya yayi Allah ya ce a yayi da aka yake da ku imani suka ce kai babu mu sai Allah ya ce to a turo musu farin dango kawai wasu fari na bala'i sai suka shigo gari abinci su cinye shuka su cinye tafiya kana tafiya kan hanya kana kada fari wata na shiga ma kunni wata na shiga ido in ka shiga ɗaki ya cika da fara in ka fito fara bala'i ya bala'i suka sake dawa ya annabin Allah ka roƙa bar ubangiji yayi wannan mun yi da kuwa ba suka ce a'a yanzu dai an gama in dai aka yayi wannan fara za mu yi imani ya ce ya Allah ina roƙo ka tausaya musu ka yayi wannan fara sun ce za su yi imani Allah ya ce fara ka fi aka wayi gari ba fara ko kwara ne wata za ta cutar da su ya ce fi alƙawarin da kuka yi wa Allah suka ce ba za su yi imani nan ba kuma su shirya ba sai Allah ya ce ka turo musu kwarkwata shi da wani kwamala kawai wata kwarkwata ta bala'i kowa ka gani soshe soshe kikir kikir kikir mutum yana suka kwarkwata ma bala'i ya bala'i suka ce mu ko mawa da wajen mutum suka ƙara dawa mun ba alƙawari yanzu ka in dai karo ki Allah ya yi wannan musibar imani muna tabbatar maka zamu annabi Musa ya sake koma wajen ubangiji ya Allah sun ce yanzu kan za su imani ya Allah ya yi ruku. Allah ya yi wannan farfata aka waye gari babu ita kowa kuraje ya koma ya warke lafiya kalau ya ce to ku cika wa Allah da kwarar da kuke masa suka ce kai saurara maganar imani fa babu ne duk abin da za ka yi zai kai sai Allah ya ce to a turo musu kwani wa baqadiya to fa kwaɗi suka shigo gari ko ina kwano. in za a kwanta kan garin ka samu kamar kwado da uku da hamsin akan garin in za ka tauko daga kan gado sai dai ka daka kan kwali mace ta dora ta kunya kwali su ta kunya mu ga yadda za a gina kawai ina kwali shi ne wa maƙadiya ga kwado da muni ga kuka mara daɗi kuma ko ina ka taka shi ne ga sa wani irin ya taba ka sai ka ji gaba da tsigar jiki ka tata shi Allah ya ce a cika gare da kwana ba su gine Allah ba to ko kwaɗi suka yi kwani suka ta gida suka ce to ya annabi Allah yanzu bi magana ta ƙarshe da kai in dai Allah ya yi wannan kwaɗi mun maka alƙawari za mu yi imani annabi Musa ya sake roƙo Allah Allah ya ce a yayi kwaɗi aka yaya kwaɗi gari ko ba lafiya ya ce ya magana imani suka ce ina za mu imani yahudu tuba ba wannan ya kamata ku zama allazi na hadu yan mutu ko bai kamata ba ya kamata ku zama allazi na hadu yan mutu ba ke Allah ya ce wa dama sai Allah ta tuno musu ta faɗi ruwan garin ya zama jini jini zai shawo sai zama kishi ruwa ce ke kashe mutane shi ba suka ce to ya nabi Allah ya zama abin ya girma da abin da ke ga mutuwa yanzu mutuwa ke mun yadda Allah kan shi ne Allah ka yayi mana za imani da shi mu bi ka bari Isra'ila na za sake su ka tafi tare da su ya sake roƙon Allah aka yaye jini ruwa ya koma garau garau yace ku imani suka ce ba za su yi imani shi yasa aya ta karshe da Allah ya karanta mana a jerin ayoyin da ya karanto Allah ya ce fanta kamna ni daga nan muka fasata muka ce kawai a musu azaba da ramuwar gayya Allah ya ce fa agara karabun fil yalli muka nutsar da su a cikin teku haka yi ne Allah yake muka nutsar da su a cikin su shine wa a gargada mu kiriyani saboda ne Allah yake da annahum kazzabu bi ayatina domin duk ayoyin da muka turo sai da su kare ta wa kanu an hagati ne suka zama masu rafkana game da ayoyin kun gane dalilin da yasa ake ce musu yahudawa eh magana ta uku ne kalmar yahudu ta samo asali ne daga sunan babban dan annabi yaqub annabi yaqub sunan babban ɗansa yahuza menene sunan yahuza to shi wannan suna na yahuza ana karanta shi da digo zaɓe ta ƙarshe a mata digo a ce yahuza ana kuma karantawa ba digo a ce yahuda ina mata an gane to da yake daga cikin wannan zuri'a ta annabi yaqub daga nan ne yahudawa suka fito to sai ake danganta su da shi yahuza amma sai aka cire digon sai zama yahudawa maimakon a ce yahuzawa sai aka ce ne yahudawa sai aka cire digon an gane wannan waɗannan su ne maganin guda uku da malamai suke akan me yasa ake kiran yahudawa da yahudi an gane wannan zai haɗu, sai aka ce wa sabi'un da sa'ibawa su wane ne sa'ibawa malamai su yi sabani a kansu amma dai duka malamai sun yadda sun rayu kamin zuwa annabi isa kamin zuwa annabi isa su sa'ibawa suka rayu wato an yi sabani akan suna da addini ko ba su da addini wasu ba da gaske ce abin da yasa ake kiran su sa'ibawa domin sun sa'ibantu abin da ake cewa sa'ibantuwa shine ka wofintu ka tsiraitu ina ba na fahimci wannan sun wofintu daga kowane addini sun suka ce kowane addini ba su su cika kuma guzawa ne ina ba ta gane shi a kira su atta bi'un atta ibun sabi'un ina fata fahimci wannan saboda wofintuwa da suke daga kowane addini an gane wasu malamai suka ce a suna yin addini amma ne ne addinin su wasu malamai suka ce suna bautar taurari ne akwai masu bautar taurari har yanzu akwai su ko wajen boka ka je ya ce zai maka aiki amma sai ranar ashirin da bakwai ga wata to bokan mai bautar tauraro ne aljanin da yake bautawa shi aljanin tauraro yake bautawa to tun da aljanin yana bautawa tauraro bokan zai jira ranar da tauraron yake tsayawa saboda a ranar aljaninsa zai zo ya yi wa tauraron bauta shi ma bokan sai ya zo ya taya aljanin yi wa tauraron sujada sannan ya gaya wa aljanin bukatarsa sannan aljanin ya biya bukatar ina fata fahimci wannan shi yasa su mawai na bokaye masu amfani da taurari bauta aljanu suke su ma arna ne ba musulmai bane wasu suka ce a su sabiqun suna bautawa mala'iku ne suna bautawa mala'iku wasu suka ce a suna ma bautawa Allah maɗaukakin sarki ne amma ta hanyar zabura ba ta hanyar a taura ba ta hanyar ne zabura wacce aka bawa aka ba annabi Dawud alaihi salam shi sa Imam Abu Hanifa yake lissafa su a cikin ahlul kitab shi a wajen imam abu hanifa ya ce ya halatta a wuri su ya halatta a ciyan kansu hukuncin su hukuncin alal kitabi ne saboda shi ya tafi akan suna bauta wa Allah ne amma ta hanyar ne ta hanyar zabura to idan wanda ya bauta Allah ta hanyar a taura ko ta hanyar linjira ya zama halin kitabi su ma ya kamata zama ahlul kitabi ko kamata zama ahlul kitabi ba ya kamata zama ahlul kitabi shi ta yake sanya su a cikin lissafi amma sauran maluma sun dauke su mushrikai ne maguzawa ba cikin ahlul kitabi ba ina fata an gane wannan to sai Allah madaukakin sarki ce wayannan kashe kashen gaba ɗayan su duk wanda aka samu a cikin su man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa amila salihan ya aiki na kwarai na'am wannan tara mun tsallakewa daga wata biyun sai wannan tara su kuma na tara ne yasa ake kiransu na tara malamai su yi magana uku da akan ne yasa ake ciwo na tara na tara wasu malamai suka ce abin da ya sa ake kiran nasara da nasara wato an samo ta ne daga annusra taimako su ma nasara kamin suke aiki da wa'azi a jefa gaba a tsakaninsu ana da ana ran ya karanta mana wani da zai da kalu illa نصارى الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سوما نصارى الله مرحبا سيدي سوما ملك القول يسوع amma sai suka manta tashin abin da aka yi musu wa'azi da shi Allah ya sai muka cinna gaba da ƙeya tsakanin su har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ran ya karanta mana wannan ayat Allah magana akan Yahudawa to su ma kan Allah ya jefa gaba tsakanin su akwai taimakon juna tsakanin su shi yasa ake kiran su nasara masu taimakon junan su ina fata an da wannan amma duk da haka za ku ga har yanzu wannan siffar akwai ta a cikin su suna kokarin taimakon junan su ko ba su kokarin taimakon junan su har yanzu duk da bambance bambance da ƙeya da gaba da ke tsakanin su har yanzu nasara suna taimaka wa junansu nasara wannan taimakon aka rike addini mun yi mamaki da adaran masu da muka ziyarci makarantar malama zara inda da coci ce aka sai aka mai da ita ne makaranta mun ga abun mamaki in ka shiga za ka ga aya da kan gini cikin gini karasa ma aka aka gini karasa wai to ina aka nemo kudin da aka irin wannan gini da su a waje ba za ka gane ba sai ka shiga lungu ɗaki cikin ɗaki ɗaki saman ɗaki haka wuri kuma sai ka samu da taro titi suka har hada saboda taimakon da ke tsakanin su aka gina shi ko ko sai take sayarwa akwai abin da take kawo duk wanda zai je majami'a yaro koyawa aka haife shi sai an rike mashi tashi baikon ya tafi shi akwai ta yan karamar coci a babbe yan karama ce haka amma na ga abun mamaki shekaru da yawa lokacin an nemi taimako a masallatai da kira ke samun naira dubu biyar amma zan wuce sai na ji shi shugaban da ke wurin yana wa'azi yana caji a kan kin bada taimako yana majami'a kamar wannan a ce a nemi baiko a samu 70,000 naira only wannan abun bakin ciki idan yanzu almafiwu ya ji wannan labari ba ma sanya za a kare a lokacin masallaci da kirka hada dubu biyar amma sun hada dubu saba'in suna ganin ba a yi kokari a ranar ba a yi ne ba shi yasa aka kira su da nasara saboda wannan taimakon juna da suke shi an gane wannan wasu malamai suka ce abin da yasa a kira su nasara saboda taimakon annabi isa da suka yi da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ya ayyuhal ladina amanu kunu الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين نعم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين a lokacin da annabi isa ce man ansari ilallah hawariyawa mai suka ce suka ce na hannu ansarullah su daga wannan kalma ta su ta na hannu ansarullah ake ce musu nasara an gane karatu daga kalmar na hannu ansarullah za mu taimaka maka cikin taimakon Allah za mu haɗu da kai mu taimaki addinin Allah sai Allah ya ce to a ce musu nasara kuma wannan sifa mata biyu su duk inda suke za ga suna iya hada kuɗi su gina coci su hada kuɗi su gina makaranta suna yi ko ba ta yi a kai bai ko su rike maluman addinin su ba su wasa da wannan ba su wasa shi yasa ba za ka taɓa ganin fasto yana awo ko ku taɓa gani ba za ku taɓa gani an kori fasto daga gidan haya ba amma limamai nawa haya kora daga gidan haya ba fasto da bai da salari limamai ba ba ne ladan Allah sarki ladan bawa Allah karka da ita yi aljanna na jiran ka alayya an gane wannan magana ta uku suka ce abin da yasa ake cewa nasara nasara saboda annabi isa alaihi salam ya zauna a wani gari da ake cewa nasira me sunan garin nasira to sai ake cewa mutanen garin nasira to daga nan nasira daga nan suka zama da tsara kawai ina fata fahimci wannan wannan su ne maganganu guda uku da malamai suka yi akan nasara mun gane me yasa mu ake ce mana masu imani me yasa yahudawa ake ce musu yahudawa me yasa sabi'una ake ce musu sabi'una me yasa nasara ake ce musu me nasara sai Allah ce to duk sunan ne ba man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro ta tare da su sannan ba sa bakin ciki a ranar tashin alkiyama Allah ta na cikin wannan al'umma muna cikin masu imani da ba tsoro a gare su kuma babu baki ciki a ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamina a taura gudun gudunmuwan manara kai ku ce Allah mu akbar har yanzu bayan Allah suna nan suna bada gudunmuwan manara wani bawan Allah ya bada gudunmuwan manara ne na dubu ɗaya na cewa ta shi da addu'a Allah ka biya masa bukatun sana alkhairi sa'adatu abdullahi ta bada gudunmuwan naira dubu ɗaya Allah ka saka mata da alkhairi alhaji muhammadu bello ya bada gudunmuwa da shi da iyalansa naira dubu goma Allah ka musu albarka dabo lawan bindi ya bada naira ɗari biyar Allah ka saka masa alkhairi a ya bada naira dubu ɗaya Allah ka saka masa alkhairi wani bawan Allah naira ɗari biyar shi ma Allah ka saka masa alkhairi awwal dangi ya bada naira dubu uku shi da iyalansa Allah ya saka masa alkhairi adamu halliru naira dubu ɗaya Allah ka saka masa alkhairi halliru magaji naira dubu ɗaya Allah ka saka masa alkhairi wani bawan Allah naira dubu biyu Allah ka saka masa da alkhairi Aminu Ilyas naira dubu daya wani bawan Allah naira dubu daya ah, Basira Ibrahim naira dubu daya wasu bayan Allah sun ba da naira dubu biyar sannan Alhaji Abdulsalam da shi da iyalansa ya ba da gudunmawa naira naira dubu ishirin ya Allah muna roƙonka duk wa'annan bayan Allah Allah ka saka musu da alkhairi ka ba su da ake samu an taimaki da'awa to ga total abin da aka samu na manara ashirin

an samu naira dubu arba'in Allah ka saka musu alkhairi total an samu naira dubu ɗari biyar da arba'in da shida da ɗari takwas da talatin ah, kwamitin marayu wata baiwa Allah ta ba da naira dubu ɗaya alhaji muhammad bello ya ba da naira dubu goma ƙungiyar musulmi da aiki a asibitin dutse yusuf da tsoho sun ba da gudunmawa naira dubu goma sha biyar jabu lawal bande naira dubu daya wasu bayan allah naira ɗari hudu wasu bayan allah naira dubu biyu jamilu naira ɗari biyu wasu bayan allah naira dubu biyar hajiya amina abdullahi naira dubu goma alhaji abdullahi naira dubu biyar malam musa ramadan naira dubu biyar hajiya mero ibrahim yalo naira dubu daya a yi wa iyayenta addu'a hajiya abu mu'az naira dubu bakwai a yi mata addu'a Allah ya yi mata abin da ke damunta to Allah ya yi mata abin da ke damunta ita ma wacce baiwar Allah take mata addu'a Allah ya mata bukatun ta na alheri duniya da lahira sauran bayan Allah da suka ba gudun gudunmuwar marayu Allah ka sa su yi makwabtaka da Annabi Muhammadu a cikin aljanna ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Annabi ya fara mana a garan total wannan gudunmuwar naira dubu sittin da biyar an kuma samu kaya amina da sauda sun kawo hijabi hijabi dan ɗaya har hijabi guda goma sha bakwai ɗin kakku wani ya kawo kwance na kaya Allah ka saka masa alheri kuma za ka bashi aljana ka bashi sabo kar ka bashi kwance wata baiwar Allah ta kawo atamfa ɗaya da kuma flowers guda hudu Allah ka saka mata da alheri wata baiwar Allah ta kawo yaji ayi wa iyayenta addu'a Allah ka gafarta musu in sun mutu Allah ka lalluka kabarin su da rahama Maryam Muhammad ta bada atamfa daya a yi mata addu'a Allah ka ja mata bukatun ta alkhairi duniya da lahira Salima Nuhu Ramadan ta bada atamfa turmi har guda hudu Allah ka saka mata da alheri wannan kayayyaki da aka ainihin wato samu kwamitin marayu sun ce da aka da lokaci yana tafiya suna so za su kaddamar da fara ba da wannan gudunmuwa ga marayu ga tsarin da suka yi idan Allah ya yarda kwamitin marayu za ta kaddamar da ba da tallafi ga marayu kamar haka ranar lahadi yau muna wata rana gobe asabar jibi lahadi 21 ga watan ramadan kenan wanda zai daidai da 26 ga watan shida 2016 to ranar za a fara kaddamarwa ina za a fara kaddamarwa masallacin yar lilo tudun wada nan inda muke tafsiri kenan lokaci shine lokacin da za a fara tafsir idan an zo za a fara tafsir kafin nan za a zo da wasu marayu samfur a nan a fara basu a gaban jama'a domin mu shaida ina fata an fahimci wannan daga nan an bude sai mu ci gaba da tafsir to daga nan kuma za a ci gaba da bayarwa amma kamar haka karamar hukumar ƙananan hukumomin kaduna south kaduna north igabi da cikin za su karɓi nasu ranar lahadi sauran ƙananan hukumomi za su karɓi nasu ranar litinin 22 ga watan ramadan june 2016 a ofishin ƙungiya da ke nurul islam ta kaduna kwamiti na umurkan ƙananan hukumomi da su gaggauta bayar da tallafi ga marayu don tallafi ga isa gare su cikin lokaci mun gode wato sauran lokal gamman da su ma cikin irin wannan aiki da muke yi a nan ana ba su umarni su ma su gaggauta fara gabatarwa marayu da wannan tallafi saboda lokaci da ake ciki babu shakka taimakon marayu alheri ne Allah ka ba mu ikon taimakawa marayu mu ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu a ci gaba da kawo kuma gudunmuwa ta manara in Allah madaukin sarki ya amince Allah ka ƙara budawa ka ƙara yarwatawa shugaban kasa muna kare masa addu'a Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya kara tsare mana shi yayi wani abu a cikin kwanakin nan da kamar sharewa al'umma hawaye eh, kamar sharewa al'umma ne hawaye ne za ku ji da Allah madaukakin sarki amma muna addu'a Allah dokin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka ya kara masa lafiya ya dawo daga asibiti aka ce ya jike shi alhamdulillah na warware kana ko wanda yake shakka kuma ya zuwa na taba kokowa gani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Gracias.